Jama'a salamu alaikum. A daidai lokacin da matsalar tsaro ke ci gaba da taɓarewa a wasu yankunan arewacin Najeriya, shirin ciki da gaskiya na ci gaba da duba zargin ɓacewar naira biliyan hamsin da biyu da sunan tsaro a jihar Katsina. Ku biyo mu cikin shirin. suna na Sarfi Hashin Gumel. Alhaji Mahadi Shehu ɗan asalin jihar Katsina ne, wanda ya zargi gwamnatin jihar da fitar da naira biliyan hamsin da domin lamuran tsaro amma ya ce wannan batu ba haka yake ba a yau za mu ji kaɗan daga cikin misalan da yake da su kan wannan zargi yawa mahadi shehu abin da za a so in ba watakila mutane don su fahimci irin waɗannan abubuwa da ka binciko sai an musu misalai akwai wata hira da na ji yi da wata kafar labaru inda har ka faɗi asusun lambobin asusun da aka zuba wasu kuɗaɗe da ya zargin an karkatar da su kawo mana misali ko ɗaya ko biyu na waɗannan abubuwa da ka faɗa don zan baka misali ƙananan hukumomi talatin da kuɗi ke akwai a katsina a tsarin mulki ba inda aka ce karamar hukuma ta ɗauki ɗawainiyar wanda ke wanda zai je university ko polytechnic ko wata makaranta ta gaban secondary a tsarin mulki iya inda suka tsaya a wajen primary education amma sai gashi kwana-kwanan nan a cikin watan shida da ya wuce ina ma watan shida na june ɗin da ya wuce a wata rana kawai sai aka farka ma'aikatar ƙananan hukumomi da masarautu ministry for local government and chieftaincy affairs kawai suka farka a rane ko biyu ɗaya a cikin 2019 ɗaya a cikin wannan 2020 aka cire ma hukumomin nan kuɗi miliyan 247 da wasu abubuwa a sama me aka ce za a yi da kuɗin nan sai aka ce wa a kosa ɗalibai su dubu goma sha shida da ɗari uku za a biya kuɗin scholarship ɗinsu na zangon karatun 2019-2020 bayan kasancewar haka makarantu suna rufe ba a makaranta yanzu kun bayan kasancewar haka akwai ɗalibai wani zango guda uku wanda ba a biya su kuɗinsu ba wa'anda ka biya ba su da yawa amma sai ga kuɗin na an ɗauke su an cire su daga account ɗin ministry for uh, local government guda talatin da hudu? ina aka kai su an saka su a cikin account ɗin accountant general sai ka tambaye ni me ya hada akawuntan general da scholarship a jikin votocin local government cewa aka yi payment for scholarship of 16,133 students ɗalibai 16,133 na zangon karatu shekara 2019-2020 ina ce ita ma'aikatar ba da scholarship scholarship board a tana da account ɗinta ta da account guda hudu maimakon a zuba kuɗin na a cikin account ɗinta sai aka je aka ɗauko wani account wanda ke da lamba ɗaya sifili ɗaya ɗaya tara shida biyar takwas biyar takwas a wani banki bankin zenith da an buga wannan lambar za a ga account ɗin wani ne account ɗin accountant general scholarship escrow account abin tambaya me ya haɗa accountant general da kuɗin scholarship a kaddara cewa wancan kuɗin da aka cira gaskiya ne ba gaskiya ba ne ba local government ba ta da hakkin biyan scholarship sannan in ka diba kasafin tsarin kuɗin local government na shekara ta 2019 da shekara ta 2020 gaba ɗaya ba inda aka ce akwai shi a matsayin line item ba inda aka ce za a biya scholarship saboda haka zalunci ne cuta ce kuɗin nan gaba ɗaya miliyan ɗari biyu da saba'in da hudu da ɗari uku da talatin da bakwai da ɗari da naira ɗari biyar da hamsin da biyar da kobo goma sha takwas haka aka ɗauka sha ɗaya ga watan mai 2020 ishirin da bakwai ga watan Septemba 2019 in ka haɗa jimla kuɗin nan shine baka wannan miliyan ɗari biyu da saba'in da hudu misali na ɗaya kenan in eh, akwai lokaci in baka misali na biyu misali na biyu shine akwai motocin da gwamnatin da ta wuce gwamnati ibrahim shema ta sayi motoci guda ɗari uku da ɗaya tsakanin tifofi da gireda da tifa da lalloda kowace ƙaramar hukuma tana da kusan guda goma amfanin su shine a rika amfani da su ana yin aikin jama'a kuma ana ba da haya suna samun kuɗin shiga na rabin gwamnatin nan na zuwa ta kwashe motocin nan gaba ɗaya ɗari uku da ɗaya ta dawo da su ma'aikatar gwamnati kafin a ankara ba sauran mota ko ɗaya da mutane suka fara hayaniya sai aka ce ai an ba mutane leave an ba da su haya ta wani adadin lokaci don a rika samun kuɗin shiga na ƙalubalanci kowa yanzu daga da aka ba da su har zuwa yau ba a san inda suke kuma ba a taba kawo ko su ba ina na samu madogara ta cikin januwari januwari sha ɗaya ga wata kawai sai aka farka kowace local government 34. januwari 2020 nan sai aka cire mata dubu da da kuma sau local government 34, da hudu menene dalilin cewa sai aka je an je recovery of some vehicles and equipment Abin da ta ce ka bada lease ka bada haya ina maganar kabari ai ya kamata ka san wanda ka ba ka san adireshin sha adireshin shi akwai sharda tsakanin ku ga abin da lokacin da a yi mata sabis ga lokacin da a maido wai za a ce recovery in ka tara wannan kuɗin miliyan ashirin ina aka zuba kuɗin nan sai aka je aka zuba a cikin asusun ajiya a wanda ke bankin access bank mai lamba account sifili sifili sifili biyar hudu ɗaya da takwas tara tara ɗaya sifili a ina a access bank wake da account ɗin ministry for local government a affairs 20 million naira kamar wannan bai ishe su ba sai aka sake dawo kuma february 2020 din next month sai aka sake cire wannan kuɗi dai miliyan ashirin daga ƙananan hukumi talatin da hudu me aka bada dalili recovery return of local government trucks and plants to idan an yi recovery an dawo da su katsina har yau din nan da na baro garin katsina babu motar nan ko ɗaya wadda aka maido hanya ta sata sai na ƙarshe na uku sai aka sake zuwa wancan wata kuma na uku sai aka sake cire ba dubu ɗari biyu da hamsin suka zo a'a kowace karama kuma sai aka cire mata miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da ashirin da uku da naira ɗari biyu da ashirin da tara da kuma arba'in da ɗaya sau talatin da hudu ya kama miliyan arba'in da hudu da ɗari tara casa'in da tara da naira ɗari tara casa'in da tara da kuma casa'in da hudu me aka ce an yi wai recovery of missing local government tracks how are they missing ya aza aka ce abinda ka ba da lis ka ba da haya ya ɓace shi ma sai aka ce mu aka ce wa miliyan kuɗin in ka tara gaba ɗaya an cire kuɗi kusan miliyan casa'in a motocin da ba taɓa kawo ko kobo ba a motocin da ba a sa inda suke ba yanzu hotunan da nake da su mun ga wasu a Nijar mun ga wasu a Lagos mun ga wasu a Benin mun ga wasu a Port Harcourt da muka tambayi wasu suka ce ai su an saida musu ne na rantsi da Allah irin wannan abin shi ke faruwa a jihar Katsina wannan abin na faɗa ɗaya ne bisa cikin dubu na hujjojin da nake da su ƙarfafa a hannu. Alhaji Mahadi Shehu kenan wanda ya zargi gwamnatin jihar Katsina da batar da kuɗaɗe da sunan tsaro. yanzu kuma sai ci gaban martanin gwamnatin katsina ta bakin mai taimaka gwamnan jihar na musamman kan harkokin labaru murtala ibrahim kafur dukkan abin da yake magana a kai babu abu ɗaya da in na bi shi dake da dake ban iya maka bayani filla filla na ga yanda abin yake kuma abin da yake tunanin ya rike ba haka yake ba idan kai magana wutar lantarki ta lambar rimi tun lokacin marigayi matawallan katsina ubangiji allah ya mashi rahama malam umar musa yar addu'a akai initiating inishiyetin wannan aikin allah bai nufa wannan aiki ya kan kama ba sai lokacin da goodluck ebele jonathan ya anshi mulki aka fara wannan aiki tun da aka fara abin da yake tuhuma ana yi wani abu ne da wannan gwamnatin ta iske ana ɗauka da sunan cewa ana ba wa'anda ke kula da wannan gurin kuma wannan gwamnatin tun ta zo ta bi wannan abin ta ga cewa bai yiwu a rinka ɗaukar dukiya al'umma a gurin da har yanzu wannan aikin da aka fara bai zama ma mai amfani ga al'umma ba domin ba a kammala shi ba wannan gwamnatin ta dakatar tun daga watan da yake magana kan cewa an ɗauki irin wa'annan kuɗin ana ba masu kula da guran zuwa yau da nike maka babu sili biyar da gwamnatin jihar katsina ta fidda domin ta ba wani da ke gadin wannan gurin to da ƙarshe mai ka da sauran jama'a. Kirana ga al'ummar jihar Katsina kwata shine kyakkyawan zato da kuma kyakkyawan fata da suke ma gwamnatin Right Honorable Aminu Bello Masari kamar kuma yadda guguwa wadda ta fi wannan ta adawa ta taso duka ba ta tasiri ba a jihar Katsina. Wannan ma kuma ta taso muna ganin yadda ba tare da ruwan da ke kakkaɓe ta ya tunkare ta kai tsaye ba al'umma suka manta da al'amarin suka watsar da shi ba tare da ya yi tasiri ba kira na gare su shine masu addu'o'i da kyakkyawan fata da kyakkyawan zato na alkhairi ga wannan gwamnatin su ci gaba da yi mai taimaka gwamnan jihar katsina na musamman kenan kan kafofin labaru murtala ibrahim kafur masu sauraro abinda lokaci ba mu nan kan wannan batu yanzu dai za mu jira mu ji sakamakon binciken da majalisar dokokin jihar katsina ta gudanar sannan mu sake wayar wannan batu domin sanar da ku yanzu a madadin nasiru adam ya kaya da zahardin sani da suka taimaka shirin ya zo gare ku Ni sarfila hashin gumel daga nan birnin washington dc ke cewa mu kasance lafiya